Tsaka mai wuya. Lokacin da aka saci yaran kagara kadara ne ke shugaban kasa ya tura National Security Advisor, ya tura da Army Staff, aka ɗauko sa da su, kadara, wanda aka ga halin da yaran suke ciki. a ne babu taimako da ya. Amma ina so ta babu babu ina so taimako ka je ka bincika. Da aka kwashe yaran su da kadara har muka gama aka ci aka su ne ka faɗi wancan tallafi na kawo. Da aka your national security advisor. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya. An ce bayan da Boko Haram suka shigo cikin jihar Neja har suka tada tutocinsu akan wasu garuruwa akwai hatsari ga birnin Abuja tun da baya da nisa daga nuna. To wane irin hatsari jirgin ita Abuja take ciki kenan? Sannan Sakataren gwamnatin jihar Neja ya kalubalanci Buhari da gwamnatinsu su faɗi wa duniya abin da suka yi na taimakawa ita jihar Neja lokacin da aka sace mata ɗalibai a Kagara. Shi kuma ɗan majalisar dokokin da ke wakiltar ita Naja a can Abuja yana kalubalantar gwamnatin Naja ɗin ta faɗi ainihin tallafin da take taimakawa cewa tana yi wa 'yan gudun hijira da ke guduwa daga wuraren da ake kaiwa hali. duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri da yau wanda wakilinmu da ke mana mustapha nasiru ba tsare shirya mana muhawara a tsakanin honorable abubakar lado suleja da kuma alhaji ahmad ibrahim matani sakataren gwamnati ita jihar ta neja to ba ta bata lokaci ba ga mustapha da sa. ssg batun eh batun a eh to ina zuwa ssg ka san gwamna ya ce yanzu haka ma abuja na cikin hadari a menene gaskiyar wannan maganan a SSG kasancewar wannan al'amari a me za wani karin haske za ka yi mana kafin mu koma maganar lado din na batun abin da kuke kashe mu jami'an tsaron nan to alhamdulillah tambayar da kai wanda yake honorable lado bai san hansa ba shi yasa bai bada ita ba ina tabbatar maka a kowane lokaci mai girma gwamnan jihar naija yana saduwa ya tattauna da mutanen da suka yi to da shugabanni da suka yi to Mm. a ah, especially wa'annan guda hudu ah, hukumomi da muka yi magana mm. ya sha zama da dagatai ya sha zama da hakimai ya sha zama da sarakuna game da magana tsaro mm. ya sha zama da shamomi na kowane local government kuma yana nan a rubuce ga ba boye yake ba na biyu wannan bayan da aka yi wanda bai iya ansawa ba shi magana wai boko haram ai mu shekara fiye shekara ɗaya mun san waye ne dan bandit waye kuma dan boko haram wannan maganar da ji to amma k'e ana magana ne akan ba maganar siyasa muke ba eh. ba gwamnan Najeriya bai idan muka Lado bari ya gama eh, bari ya gama eh, dan yi hakuri minti ɗaya gama sai ka dora gwamnan ya bari mu ya bari ya gama to shikenan to shi gwamnan jihar Niger bai taba yi ma shugaba Muhammad Buhari mutunci ba na'am a kowane lokaci duk wani tallafin da mai girma shugaban kanmu mu Niger gwamna ya sani mutanen Niger sun sani kuma yana yabawa. Hmm. Mai girma gwamna ya zo a talabijin a rediyo da sauransu da rikta da yin rai na abubuwa ba hmm. ko yake ba. So saboda haka ba wai mun ce shugaban Buhari bai yi wani abu a Niger ba. Shugaban Buhari yana ba su jihar Niger goyon baya yana ɗaukaka ta yana mutunta yana mutunta gwamna jihar Niger. Kuma yana ganin ƙoƙarin da yake yi. Idan na eh, wato kun wani nasu inko ko inko inko sakatare ya amince da cewa shugaban kasa yana taimako yana kuma agaza mu jihar Niger bai kamata ya fito ya gaya mu duniya cewa gwamnatin jihar Niger eh to amma amma honorable Lado ya zama rahoton da ya ana magana tsaro domin na ga tsaro ai ni da ba jihar Neja ba wannan zauren zai magana siyasa ba amma magana siyasa a yi magana tsaro na'am haka ne magana tsaro ake honorable ya ba mamaki shin idan aka tambaye ma shi honorable Lado wani kalami ne na kuma a wani yanayi ya rubuce wannan magana na'am eh wani yanayi yes wani yanayi ya ke ciki eh. aka gama aka ci aka su ne ka faɗi wani tallafi na kawo wato da aka sace muna mutane da cikin da cikin box da suka yi kusan bakonni nawa Yanzu wani rabu uh, a SSG. SSG. Eh, mai girma zona ya anshi tawagan eh, National Security Advisor, da hmm. Minister na Interior, da Minister of Police, da Inspector General of Police, da sauransu. Ina so in tambaye ka a cikin lokacin nan wani muhimmin gudunmawa ne aka zo da shi. Kamar sun zo jaje ne aiko. Aka zo da shi ne. haka Muhammadu eh, Lado shi yasa nake eh mutum da nake cewa amma wannan mun yi magana nan ka tambaye shi ka tambaye shi ba da ansa ba game da gudunmawa na kuɗi kana suke ba na kawo maganar siyasa ya fito ya ga mu duniya siyasa ai mun ji mun ji mun ji misali abinda malam Nasiru Rufa'i ya fito a TV ya ce <laughs> kowanne wata ga ɗarukan hakan bai zama dole saboda haka nan babu adalci ku fito ku ce shugaban kasa bai taimaka wa jihar Niger in har ko wani ku tallafi da ba jami'an tsaro wannan su magana na adalci in gwamnatin jihar Niger ta ce ba za ta iya fitowa da gaya wa duniya irin gudunmawa da take ba jami'an tsaro a jihar Niger ba saboda haka nan babu adalci da fito ta gaya wa duniya cewa gwamnatin tarayya ba ta taimaka wa jihar Niger. kama tallafi ne kuke ba su ba su take ba ko tallafi mai gwamnatin tarayya take ba ku ta yaya za a yi a san cewa gwamnatin tarayya ba ta maka ba kamar yadda gwamna ya fito yana korafin cewa ba a taimaka mishi na yaya za a sani jami'an tsaron mun gani ne har an fata na abin da abin da za su yi sojojin da muke da su kwararru ne yan sanda da muke da su ne ne a jihar Neja ta nasu ta nasu ta dawo Neja da zama bar zama Abuja ta kawo jihar Neja ta zama da zama da mutane suke cewa idan ah, mutanen da aka kawo sojoji ne civil defense ne da sauransu ka je ka bincika shin wani tallafi ne muke bayarwa domin su ci gaba da aikin su nan kuma ai ba wani abu ne wannan nasu eh, ina jin ka ina jin ka akwai da saboda haka akwai da gudun hijira akwai da muna da kudi ni na da da muna da sojoji muna da civil defense wannan namu ne amma idan wannan ya ina jin ka ina jin ka bari abinda abinda sakataren gwamnati yake ba abinda ke abinda gwamnati yake ba yan kamata su yi girma bari bari ya gama honorable bari ya gama idan aka bari ya gama bari ya gama honorable eh wannan yan yan ah, sun ci mu ne domin su faɗi abin da ke zaman ah, jama'an su na'am ah, kuma ina ganin abin da ya kamata a yi kenan ba mu zo a cikin irin wannan yanayi ba eh wani abu lado bari bari ya gama bari ya gama za mu ci gaba akwai ƴan tambayoyi da zan ma SSG ne a SSG Honorable Lado, eh? Mu ƴan majalisar tarayya mun fito a majalisa mun goma sha uku lokacin da ya zama SSG ba mun fito mun gaya ma duniya mun yi press conference mun gaya ma duniya mun je mun samu shugaban kasa malam Nasiru eh. ya wurin hijira a jihar Leda ya ke cewa ana tallafa musu ni na je kuta ni na je gwada na ga halin da suke ciki na je zumba wallahi wallahi ina kasa mai tsarki ne kuma ina azumi na ga halin da suke ciki ba su da abinci ba su da magani ni na fito da kuɗi na na yi don Allah ne ba zan gaya ma duniya ba na fito saboda kun ce gwamnatin jihar Niger babu wani da yanzu kwana da ana ga musu don ne za a fito a kurba tsafi eh? don ne za a fito a nan ana a kan jihar Niger akan akan Muhammad Buhari a ce Muhammad Buhari bai taimaka wa jihar Niger wannan ba a adalci ne To a gaishe ku da mai nan za mu ɗaga aya a wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku da ci gabanta makon gobe Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato Mustapha Nasiru ba tsare wakilin mu da ya shirya mana muhawara dan da kuma bakin nasa wani rabar Abubakar Lado Suleja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Neja da kuma Garasa da Abdu da ta haɗa shirin ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington ku huta lafiya